ana ɗaukarsa a matsayin yaƙi mafi gajarta a tarihin duniya wanda ya ɗauki mintuna wato 38 labarin ya fara ne da rattaba hannu kan yarjejeniyar hali goland zanzibar tsakanin birtaniya da jamus a shekara ta 1890 wannan yarjejeniya ta haifar da tasiri tsakanin sarakunan daular a gabashin afirka zanzibar ta kasance an ba da ikonta ne ga mallakar Birtaniya, yayin da aka baiwa Jamus ikon mallakar babban yankin Tanzania. Da wannan sabon tasirin da aka samu ne, Birtaniya ta ayyana Zanzibar a matsayin mai kariya ga daular Birtaniya kuma ta kafa mutum-mutumin Sultan don kula da yankin. Hamad bin Thuwaini, wanda ya kasance mai goyon bayan Birtaniya a yankin ne, an ba shi mukamin A shekara ta 1893, Hamad ya mulki wannan yanki na zaman lafiya sama da shekaru uku har zuwa ranar 25 ga watan Agustan 1896. Ya mutu kwatsam a fadarsa duk da cewa ba za a taɓa sanin musabbabin mutuwarsa ba, amma ana kyautar zaton cewa ɗan uwansa Khalid ne Bini Bargdash